ninkin na jiya in kana magana ka yi magana da ƙarfi in ba za ka yi ko ka sa wani ya karanta ba ina ne a tsarin tambayin bayan ta ko kafin ta ban gan shi ba shafi naka in saba'in da shida layin ƙarshe to a ka kauta karanta masa wa ma da'uf naka bukar layi daga ƙasa zuwa nawa ne gaba ɗaya daga nan sai babi eh babin ƙasa'o oh, da aka ce misalin ba inda za a je fil isti'anati ba eh eh, eh. na'am wa ma da'afa anhu ahlul islam min amke eh, ati anfusihim wa ma qama alaihi min dawabihi kaifa yasdauna bi hadha kullihi shine malik yace kala yar yar yu'arqibuna ad-dawaba amsan ce ai wannan wannan tambayar ne amsa ce ta duk abin da ya rauni na musulmai ba za a yi amfani da shi ba daɗi na da kai na gago lokacin kana bacci aka karatu amma bari zan dinga kula da kai abin da aka ce gaba shi ɗaya dabbobin su a kashe a yi kaza dabbobin ku in suka rauni kwa iya kashewa ku je saboda kada an yi amfani da shi shi ne abin da aka yi ice eh fil isti'anati bil mushrikina neman taimako da mushrikai ala talil adu akan yakan makiya yau a ɗebo arna daga kasan waje a kawo su su yi a yi amfani da su wajen yakan makiya ko ba za a ɗebo ba to in za an tashi ɗebowan wacce irin sigar ɗebowan za a yi idan aka zo da su za a damƙa musu gwamnati da su gyara ta ai kuwa ko ko yaya ne lamarin yaya ne lamarin ba za a ce musulunci bai magana kan wannan matsala ba qultu hal kana maliku karahu maliku na kyaman an yasta'ina almuslimuna bil mushrikina fi horo a yaƙe ayaqiyaqahu قال سمعت مالكا يقول بلغني أن رسول الله قال لن أستعين بمشرك بانا نيمان تيمكو دون مشرك nan akwai wani ƙarin bayani sai dai abun nan akwai yadda aka faɗaɗa na cewar ba za a nemi taimako da mushrikin ba amma masu wannan lamba na ɗaya ne ارکی دا کوئی حق و لیدن کرن تا لعرب چین نیکوئی ایچه قال ابو عمر حديث لن أستعين بمشرك مسلم ما رویتوش حدیثی دبو اید تاری تکن دبو مشابکو مختلف في اسن حدیث قال ایعو قال بعض علمائنا innama kana nahyu fi waqtin khas hana neman taimakon nan wani lokaci ne ke babbi wa jaza ibnu habib anya anya kuma biman salamahu min al zai iya zama da wanda suka yi sulhi da shi daga abokan fada ala mallam yusalimu mana zai iya amfanin waɗanda suka yi sulhi da su aka zauna aka yi musalama akan waɗancan ba su yi sulhi da shi ba ana iya haɗuwa a yaƙi waɗancan وروى أبو الفرج عن مالك لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا إذا احتاج إلى ذلك. كاغا وانا أبو الله ذا إلى أكاري kallon basala wannan lamari na hannun sun tunda su suka yi san yaƙe su su suka san inda za a illantu su suka san inda za a fa'idantu amma idan aka samu wanda bai sani bai shiga tsakiya to za irin yadda ake naɗa shugabanni ya ibi an gata a ba su shugabanci mutum ne saboda babansa shugaba kawai dole ne a ba shi, to kaga irin wannan 'yan gata suka shiga irin wannan za su rugurguza abubuwa ibn rushd yace qawlu ibn al-qasim la uhibbu lil imami dan qasim yace ba ni da buka ba na son liman Shugaban. an yi azana lahu fil gazawi ya ba su dama su fito yaki dalilun ala annahum anin illam yasta'dinuhu nan hujja ne idan ba su neme shi izinin lam yajib alaihi an yamnahu idan lam yasta'zinuhu dai wancan nan eh, zan koma dan ba wala uhibbu lil imami an azana lahu fil gazawi dalilu ala annahum illam yasta'zinu lam yajib alayhi an yamna'ahum wa ala hadha yuhmalu gazaw safwana a wannan cewar shine ake ɗaukan faɗan safwana bin umayya shugaban sojojin makka ma'a rasulillahi hunainan wa ta'ifatun da ya fita Hunainu da shi ya fita ta'ifa da shi shi uh, me yake da suna Safwana mm eh eh ba su nemi izini ba sun ɗebo sun shigo ne kawai ana iya matun da kaga lokacin suna ɗanyu ɗanyu duk da in ma ka lura da lokacin kamar al'amura ba su zauna daidai ba فإن جزوا بإذن الإمام إن سنين إن ياكي بإذن شوكبا أو بغير إذنه منفردين ترك لهم غنيمتهم ولم تخمس mana suka ware suka suka yaƙi makiya musulmai da kansu ba su nemi komai taimako ba to dukiya in suka ɗiba ma ba a raba ta bar musu ita kawai wa in gazaw ma al muslimina fi askarihim لم يكن لهم في الغنيمة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين سيدي كان تكتون أياكي أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمص ناس ذا عباس دوكيا كسنس إذن كسن مسلمين أما كافما أشريت أبي سبيل سلام مسلمين سأنشريت أبي سبيل ثم يخمس أصحاب المسلمين خاصة لن ذا ربان خنصة مشكل ko ta inda in ya zan wata magana wanda bai yadda ɗa ne ba a inda in kare yake cewa wanda bai yadda ɗa ne ba kaga zai ɗauki cikakken rabonsa wanda ya yadda ɗa ne kaga ba zai ɗauki rabonsa ba sai an ce na wancan abu ne ku bar musu shi can dama harka rabu an mata nan dai annabi ce lan asta'ina bi mushriki an koma ciki kala walam asma'ahu yaqulu ban ji shi yana cewa fi zalika a ainihin shay'an kala ibn al-qasim la ara an yasta'inu bihi yace ina ganin bai kamata ba kwata-kwata a nemi taimako da kafirai yuqatiluna ma'ahum su yaƙi tare da su illa an yakunu nawatiyatun aw quddaman sai dai in direbobin jirage ne na ga farko farkon lokacin nan ba mu da gwanayen jirage jan jirage notiya wanda shi aikin sa kawai yana nan cikin jirgi ko kuma sai musu hidima wanda ai kaga ko a yanzu a yakin jiragen jiragen ruwa ɓangaren kamfanin yana da ƙarfi a yanzu ana hayansu fala ara bidalika ba'asan مالك يكي عن فضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله قبل بدر النبي افتى ورين وجن بدر فلما كان آه، بحرة الوبد سنة ورين لو كنت تدعي سو حرة الوبد أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجد أنا بدل لا بارين بشر ورنصر da kuma ƙunan baƙin wakensa. Fafariha ashabu Rasulillahi hina ra'auku. Sahabban manzon Allah suka yi murnan ganinsa. Falamma adarakahu qala ya Rasulallah ji'tu li attabi'aka na zo in raka ka wa usibu ma'aka neman in samu abin da ake samuwa tare da kai فقال له رسول الله تؤمن بالله ورسوله كاي Kayi دا الله كاي إيماني دا منظنسا قال لا kaga da bambancin su da mu in bai musulunta ba ce shi ba musulunci sai ce o ban yi imani da kai ba ba mu na banci ai ka in yi ce maka yayi imani to da gaske ne yayi imani sake jikin ka dashi amma yanzu ba haka ne ba in junin ka haka yanzu za ka rasa komai a hannunka yanzu za ka rasa komai mutum ya zo ya rantse maka da Allah ma kaza kaza kaza kaza ashe ne abu zo ne ma farji falan فلن nabi mushriki بانا نعمن ته مکو د مشرکی قال ثم مضى متمن نن يداو كاي حتى اذا كان بالشجر لوكتين ده يا كاي وني وري ده اكي تي مسا شجره ادركه الرجل سيغا متمن يداو فقال له كما قال اول مره فقال له النبي اتؤمن بالله ورسوله فقال له قال فرجي قواته فرجع ثم أدركه بالبيداء tunda inda za a je da nisa su su annabi kasan suna da yawa tafiyar su ba sauri sosai shi ko zai iya gudu ya tafi zai iya biyan su da gudu ya tadda su a wuri kaza na uku ya sake samu su fa qala lahu kama qala lahu awwala marra فقال تؤمن بالله ورسوله قال نعم yanzu kam na ga gaskiya na yi imani da Allah da manzan Allah a yi hukunci irin hukuncin da ake wa musulmai duk abin da ya hau kan musulmi ya hau kaina qala rasulullahi fantali to zo mu tafi shi sa gaskiya gaskiya ita ce gaskiya وذكر ابن وهب عن جرير بن هازم عن ابن شهاب قال إن الأنصار قالت يوم أحد لا نستعين ب ألا نستعين بخلفائنا يا يا رسول الله منا ابو خيس wanda a jahiliya muna tafiya tare tare mayaƙa ne mu nemo taimakon su min فقال رسول الله لا حاجة لنا فيه mu da bukata da kafiri to kaga kuwa zaman lafiya ebo anna a ba sirri a ba su menene a damka musu dukkan komai har su jingaye wasu sharuɗa to sai an mana kaza da kaza da kaza rauni ne gaya ce masa haka kawai a wuce